wannan shiga da suke nawa shi sansani na ran abu ne wanda za gani babban abin mamaki ya kamata wannan sansanin yana da tsaro fiye da da baka zata wadda ba abin da zai shiga wanda ba san da zuwansa ba kuma wanda ba gan shi ba kuma wanda duk wani hari da aka kawo wanda sojoji da kuma 'yan sanda da su civil defense da suke wajen za su mai da shi ba tare da sun jigata ba to amma har aka kyale suka shiga kuma suka je suka ɗebo 'yan mutanen wanda aka ɗebo kuma fiye da watannin da ake zata ka gani wata shida ba karamin lokaci ba ne wanda suna hannun wayannan mutanen gwamnati kuma bata wani yunkuri ba ita ma kuma united nations wanda suke mata suke take musu aiki su ba su yi yunkuri ta abun nan ba kuma duk wanda ya sani duk wani ma'aikaci wanda ya shafi aikin agaji ya shafi aikin jarida a irin wannan sansani ko a cikin yaƙi ba abu ne da ake taɓa su ba wanda wannan yaƙi doka ta yaƙi ta duniya ta kare su akan wannan so wannan da gani an yi ne da wata sila ko ta neman kuɗi daga gwamnati ko kuma neman wani abu da za a sauka musu saboda da alamun yanzu abin da ake yi wannan farmakin da ake kai musu ya so ya durkusar da su to su kuma suna neman su samu mafita da yin wannan abun nan din da suka yi wanda kisan da suka yi ya nuna cewa fa sauran da suke hannunsu su ma kuma za su iya bi ta wannan sigar za su iya musu abin da suka yi ma wannan matar. Menene abin yi a irin wannan hali a daidai lokacin da ita gwamnati da dakarun ta suke murna cewa suna cin galaba ba game da wannan yaki. Matsalar abin da soja ta yi suka samu matsala tun daga farko shine bayan sun ci karfin su. Aya ko wani abu da soja yake cewa ba wai cin ƙasa ne shine nasara ba rike ƙasar. Mun ci ƙasar kuma muka kasa rike ta shi yasa suka sake su bayan an gama tarwatsa su suka dawo suka yi wani abu da ake kira regrouping da kuma restrategizing kuma yanzu suke so su bawa su sojojin mu kunya To amma can ka ce kamar wancan sansani na garin Ran mm. bai kamata ma a ce wani ya je kusa da shi ba mm. balantana ya kai hari. Eh. Me kake ganin ya faru har su mayakan tarzomar suka samu sukunin kaiwa shiga ciki har ma kai hari din? Sakaci na ingantar tsaron wajen. kamata ya duk abin da yake cikin nan hatta kuda in ma zai shiga ya kamata a tabbatar da shigarsa saboda me saboda waje ne wanda ya ɗauki mutane fiye da dubu hamsin a lokacin to har aka kyale wayannan mutane suka zo kuma suka shiga suka tarwatsa wajen suka kashe na kashewa to kai ku akwai sakaci babban sakaci kuwa ko daga bangaren jami'an tsaron ko kuma daga bangaren wayanda suka shirya yanayin tsaron wajen. kana so ka ce shugabannin ne ko a bangaren shugabannin ne ko kuma su jami'an da suke zaune suke aiki a gunne eh, ai abun tsaro an ce ma tsaro ba wai ya kasance abu ɗaya bane ba bayan ka bar mutane wanda za ka gani kamar sojoji 'yan sanda ko civil defense da sauransu a nan din to akwai abubuwa da ya kamata na surveillance amfani kuma da na'urori wanda ya kamata a yi to amma duk na ganin ba a yi waɗannan abubuwan ba da waɗannan tarin matsaloli ko kuma kalubale ya kake ganin makomar zaman lafiya a lardin arewa maso gabashin najeriya a halin da ake ciki a ya koma gidan jiya abin da ya sani cewa koma gidan jiya abin da sojan ya kamata ya yi bai ba su sojojin wannan maintenance na momentum kuma su ne ba su ba kaga tun da aka ci wannan nasarar abin da ya kamata a yi a ci gaba da abin da muke kira aggressive patrol da ambush da raid duk a ci gaba da shi kaga an hana su sakat wanda babu wata mafuta da za su kuma ya zama na duk wata hanya da aka sani wanda suke samun abin da muke kira logistic supply kayan aikinsu daga abin da ya shafi spare part ya shafi mai ya shafi abinci ya shafi motocinsu duk a san hanyoyin da za a tushe su na tabbatar da an yi wannan abubuwan da har yanzu ba su da karfin da suke wannan abubuwan a yanzu kenan sakacin za a iya cewa ba daga dakarun najeriya ba ne kawai an ce haɗaka haɗaka da aka yi to duk yadda aka yi akwai bargurbi a cikin wannan kasashen wanda yake barin ko a shiga ta tashi da kayan aiki ko kuma su tallafa da kayan aikin amma idan da an shaƙe su an kotun wannan logistic supply ɗinsu kuma nan aka ci gaba da farmaki a kansu to wallahi ba za su ci gaba da tasirin kamar da suke ba abin da su iya kalilan ne shine wannan suicidal bombing da kuma garkuwa da mutane idan ma sun samu damar fitowa da za su yi